من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام ونسأله تعالى أن يديم لنا هذه النعمة الصلاة والسلام على خير خلق الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وسائر الأنبياء والمرسلين وآل كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ينوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mun gode wa Allah maɗaukakin sarki wanda ya halicce mu ya yi mu musulmi ya raya mu ya ba mu lafiya muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ayyukanmu na ibadu Allah ya sa su zama karfafu Allah ya sanya mana ladan cikin mizanin kyawun ayyukanmu karatunmu na wannan littafi furasu kasbi sawari yau in Allah ya yadda za mu tashi ne a shafi na tamanin da biyu. karatunmu na baya mun karanta babi da yake mana magana akan cewa kyautata wa makwabci na daga cikin abin da ke shigar da mutum aljanna wanda a ƙarƙashin haka mun karanta hadisai waɗanda suke masu yawa wanda daga cikin hadisan ma akwai wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda makwabcinsa bai amince ga barin sharrinsa ba to wannan ba zai shiga aljanna ba sannan mun karanta hadisi da yake nuna cewa wato shi kyautata wa makwabci na daga cikin abinda yake kusantar da mutum aljanna ya nesa tashi gabarin wuta duk da cewa ruwa ya sauko ba mu samu mun karanta wasu daga cikin mahimman hadisai wanda su ma sun yi magana akan kyautata wa makwabci ba da kuma irin abin da mutum yake samu idan ya kyautata wa makwabcinsa wanda daga ciki a na hadisi wanda aka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka bashi labari na watan baiwar Allah aka ce wannan baiwar Allah wato mutumiyar kirki ne musamman wajen tsayuwa akan ayyukan ibadu takan tsaya cikin dare bayan ta yi salloli na farilla sai kuma ta tayin na filfili cikin dare ba ta bacci sai dai kash tana cutar da makwabta sai annabi ya ce hiya ‘yar wuta ce, ga yawan salloli ga yawan azumi, da rana kullum yau ba ta azumi gobe tana yi, amma tana cutar da makwabta. Annabi ya ce, Hiyar finna, wannan ‘yar wuta ce. Sai aka ba da labarin wata kuma, ita kuma ba ta da yawan sallolin filfili ko azumin fila, amma tana kyautata wa makwabta. Annabi ya ce, Hiyar filjan. ita wannan kuma ‘yar aljanna ce ka gani wannan duka suna daga cikin hadisai da suke nuna falala da mahimmanci na zama lafiya da kuma kyautata wa makwabta sakamakon karatun da muka yi wasu daga cikin masu shauraro sun yi tambayoyi daga cikin tambayoyin akwai tambayar da ta zo cewa akwai wani bawan Allah wanda shi suna tare da ‘yan uwanshi a gida ɗaya shi kuma Allah ya hore mishi abin duniya amma Allah kuma bai sa ya samu arziki na zuciya na kyautatawa abokanan zama ba amma Allah ya azurta shi da mata ta gari wanda ita kuma tana son tunda an samu a kyautatawa makwabta to wannan sai zama an samu matsala wanda hatta kai ga shi ya ja masa layi kan cewa bai yadda wani abu nashi a san ma makwabta ba al'amarin har ya kai ga har sai da ya rantsuwan shika idan kika ɗau wani abu nawa kika san ma makwabta a bakashin auren ku kaga wannan al'amari ya tsaganta ba wai gaba ɗaya za a ba su ba a cikin ɗan abin da aka samo ne za a san musu don a fita daga haƙƙinsu kuma a ɗabbaka sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin duk wanda ya Allah ya hore ni ya san ma makwabcinsa to ya ɗabbaka sunna domin kyautata wa makwabci sunna sai ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam a gidan shi idan ma aka samu wani abu matan ma sun riga sun sani su da kansu kan annabi ya zo ma sun rarraba wa makwabta an ce akwai randa ma aka yanka akuya a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna na Aisha suka tarabo suka tarabo a kaiwa ne a kaiwa ne a kaiwa ne har sai da akuya ta ƙare duka sai karfa ta ɗaya ne ta saura sai ga manzala ya shigo manzala yana shigowa sai na na ta tace ya rasulallah akuyan nan fa duk ta ƙare an raba wa makwauta ga ɗan abin da ya saura hannu ɗaya kawai na gaban ma ba na bayan ba kasan na bayan ya ɗan fi tsoka to na gaban ne ma ya saura sai manzo Allah sai farin ciki sai sai, a a Aisha ki ce mun cinye akuyar mu duka hannun ne ba mu ci ba ai wanda ka bayar shine ne shine naka wannan da ya sauran za mu ci wannan na shadda ne na shadda ne wannan amma wanda aka raba makwabta shine namu domin Allah zai tariri ta abin ya tariri ta shi har zuwa ranar tashin kiyama kuma sai dawo mana da kayanmu to shi wannan bawan Allah Allah ya bashi mata ta gari da za ta sa shi a hanyar aljanna amma shi kuma har izuwa yanzu bai san haka ba amma muna taya shi da addu'a Allah matsaukin sarki ya gyara mishi zuciyarsa ita wannan mata ta shiga halin ɗimuwa yaya za ta yi shin wannan rantsuwan shika da ya yi in ta samma makwabta a bakacin aurenta to shin za ta daina san musu ne ko kuma za ta san musu to lokacin da wannan tambaya ta zo to mu mun mika wa malamai manya ne suke gani shin akwai hadisi dai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mace ta ciyar daga cikin dukiyar mijinta tare da kyautatawa ba barna to tana da ladan bayarwa shi kuma yana da ladan kawowa ko da ya san an bayar ko bai sani ba ladan kawowan Allah zai shi. ita kuma ladan bayarwa Allah zai bata kai wanda ma aka bashi gadi aka bashi ajiya shi ma annabi ya ce duk haka ne shi ma zai samu lada to shi za ta dauna hadisi ta yi aiki da shi ko kuma yaya malamai suka ce a tun da dai har yi rantsuwan shika akan haka to kuma shi yake kawowa to ita sai ta haƙura amma ƙa'ida na ubangiji shi ne duk mutumin da ya niyan aikin alkhairi sai wani dalili ya zo ya tsare shi bai samu yayi ba to yana da ladan amman hammadin hasanati ko alam ya amalha ko kataballahu lahu hasanatu kamila ita wannan mata Allah zai ba ta cikakken lada kaman ta bayar shi kenan amma zunubin cutar da makwabta wannan kuma yana wuyan mijinta da ya hana kar'a ba su haƙoƙinsu ita abinda za ta yi aiki da shi sai ta ɗauki wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam da yake ce marra'a minkum munkaran فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه كذلك أضعف الإيمان ita sai ta ɗau wannan ta gaya mishi a yi yaƙi kuma ba ta isa ta aiwatar da hannunta da ƙarfi ba don ba ta da wannan iko. to sai ta ƙi abin a cikin zuciya Allah ya ba ta lada ya tsare ta daga kuma zunubi shi kuma zunubin cutar da makwabta domin ko a wancan sati da muka karanta an karanta mana hadisi wanda aka ce kar mutum ya cutar da makwabcinsa da ƙanshin abincinsa ka yi abinci mai ƙanshi baka san mishi ba ka ce tokar ka yi haka ko kayan marmari ka kawo ka san mishi in ba za ka san mishi ba ka shiga da kayan marmarin a ɓoye bai gani ba ‘ya'yanka ma in za su ci a ɗaki kar su fito domin kar ƴaƴan shi su cutu daga cin da ƴaƴanka za su yi dan haka shi wannan ita mata Allah ya saka mata da alheri shi kuma muna mishi addu'a Allah matsaukin sarki da mu da shi Allah shiryar da mu ya karfafa mu akan biyayya ga Allah da kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam haka yau sabon fasalin da za mu tashi a shafi na 82 yana cewa fadlul hubbi fillahi wa azimu sawabihi falalan soyayya dan Allah da girman ladan haka ka so abu dan Allah ka so mutum dan Allah ko ka so abu dan Allah wannan abu mai yana da falala wa azimu sawabihi sannan akwai girman lada akwai lada mai yawan gaske cikin soyayya don Allah ka so abu don Allah shi kenan malam ya buɗe wannan babi da hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa qala sallallahu alaihi wasallam manzon Allah wanda tsira da amincin Allah suka tabbata gare shi ya ce inna allaha yaqulu yawmal qiyamati Allah zai ce ranar tashin ƙiyama hadisin hadisul qudsi ne kenan inda an ce Allah ne zai faɗa in ji manzan Allah to wannan hadisul qudsi ke da haka maganar mu faɗa yanzu magana ce ta Allah bisa riwayar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zalla yace Allah zai ce ran kiyama ainal mutahabbuna bi jalali ina wanda suka yi soyayya dan ni ranar tashin kiyama Allah zai shela yace ina wanda suka kaunaci juna saboda ni ka ƙaunace ni don Allah na ƙaunace ka don Allah muka yi soyayya saboda Allah cikin sha'anin Allah ran kiyama Allah zai shela a filin kiyama yace ina kuke ya ku wanda kuka yi soyayya don ni al-yawma yau ranar kiyaman nan uzilluhum zan inuwatar da su fi zilli a cikin inuwata yau la zilla illa zilli ranar da babu wata inuwa sai inuwa ta kajima za ka shiga inuwar Allah ranar tashin iyama a ranar da babu inuwa sai wannan inuwa wannan ba ƙaramin falala ba abin da ya sa ya zama falala sai ka san mecece ran kiyama tukuna da damuwar da take cikin tashin iyama, da tashin hankali da firgita da abun tsoro na ranar tashin iyama, a ce kai kuma a wannan ranar firgita ranar tsoron ranar tashin hankalin kai ba za ka kasance a cikin wannan tashin hankalin ba har inuwa za a baka to sai in ka san mai tashin kiyama shine za ka san a shi lallai kasancewa cikin wannan inuwa ba ƙaramar rahama ba ce shi yasa sai na ga yana da kyau mu karanto wasu ayoyi daga cikin alƙur'ani da za su ɗan haska mana wai ne maran tashin kiyama Allah madaukin sarki a suratul hajji yana cewa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un azim yawma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at وتدأ كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد Allah da kansa da yake shi ya yi kayansa ya san menene tashin kiyama sai ce bayinsa cewa ya ku mutane ku ji tsoron Ubangiji. Me yasa ya kamata ka ji tsoron Allah? Ya ce, Inna zalzalata sa'ati shay'un azim. Kai! girgiza irin na ranar tashin kiyama abu ne ba wanda yake mai girma in ji Allah in dai Allah zai ce abin da girma har shi ya ga girman abin to mu kuma fa mu ya fi cancanta mu ga girman abin yau mata rauna ha ta zalu kullum murdi'atin amma arza'at rana ce da idan ta zo duk wata mai reno za ta cire abin renon ta jefar da shi saboda takin hankali za ta cire ɗanta ta jefar wata da ukullu za ta hamlin ha. duk wata mai ciki za ta haifin shi ko lokacin haihuwan bai ba Wata ran nasa su kara za ga mutane cikin maye wa mahun bi su sukara amma ba sun sha abin maye ba walakin na azaban lahi shadi azaban Allah ne kawai ta yi tsanani sai ka ga mutum har sai ya bugu kuma bai sha abin maye to a wannan rana ne fa a ranar da saboda tsananin bala'inta mata mai goyo za ta cire yaron ta tayar kai kuma Allah zai sa ka cikin inuwa akan kujeran zinare ka kame kan kana huta shin wannan karamin abu ne wannan ba karamin abu ne amma kuma za ka yi ɗan ƙanƙanin abu da zai sa ka samu wannan shine ka kaunaci ƴan uwanka musulmi don Allah shikenan wallahi zaka shiga wannan ino ka kaunaci musulmi ɗan uwanka don Allah ba don komai ba wallahi ran kiyama wannan duk hankalin sai dai ka hanga ana yi sai dai ka hanga ana yi Allah sa ta mu sai kyau wata rana ana ruwan sama sai na shiga wata rumfa da gudu haka sai wasu yan goyin suka zo su ma ba fasinja sai su ma suka yi fakin kawai sai suka shigo rumfan mu uku sun sami a rumfan suna zaɓe sai suna ta hira suna ta hira suna ta hira suna hairan duniya da yadda duniya ta lalace shi kenan sai ɗaya ɗan goyin ɗin ya ce ɗayan kai ni ba na cikin hiran amma na jin me suke faɗa sai ɗayan ya ce kai <clears throat> ranar lahira da kallo sai ɗayan ya ce in ta mu ta yi kyau ba to in ta mu ta yi kyau ba a ah, gaskiya kawai sai na yi dariya sai ta ah, malaya ya dariya sai na ce ai maganar ka ce ta zinariya ce maganar ka ta yi daɗi a ah, to kana cikin damuwa kai ma ina kaga ta kallon wani ba ta kanka za ka yi ba na ce ai maganar ka da kai wato magana ce tana kan hanya ce ranar lahira da kan rufe in ta fita yi kyau ba a to in kai ne aka shaƙe za ka ji da kallon wanne ko za ka yi da ƙoƙarin fatan kanta? eh to a ce wai a wannan rana ai ba kujeran zinariya ba ko a taroban nan da muke kai aka ce ran kiyama wai an sa maka taroban nan ai ka gama morewa eh kaji ba inda ba ka ranar wallahi malam ya ce kowa tsaye kake ka gode Allah Allah dukan malaminmu malam garba kawwas ya ce shi ba wai maganar aljanna ba shi dai Allah bai sa shi a wuta ba ko a gindin mangoron sai aka bar shi shi ya gode ya ce shi ya gode ba wai sai an sa shi a aljanna shi dai an ce baya wuta to ko a gindin mangoron sai shi ya gode kuma gaskiya yes Allah ji kanshi ya gabata ni Qur'ani yace la uqsimu bi yawmil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawwam ayahasibu al-insanu allan najma'a izama bala qadirina ala an nusawwiya banana bal yuridu al-insanu liyaqdira amama yas'alu ayyana yawmul qiyamah sai Allah yace fa iza baraqal basar wa khassafa al-qamar wa jumi'a shamsu wal qamar yaqulu al-insanu yawma idhin kenan idan ido ya kafe saboda tsananin firgitan abin da ya gani a gabansa sai ya tsaya tak ko kirta ba zai iya ba wa khasfafa al idan aka shafe hasken wata wa jumi'a shamsu wal qamar da hasken watan da hasken ranan an ba mu tsasu duka yaqulu al-insanu yawma idhin a rannan ne mutum zai ce ta ina zan gudu in buya kuma babu wajen gudu to a wannan ranar da mutum zai faɗi wannan saboda tsananin tashin hankalin abin da ya gani kai Allah zai sa ka a cikin inuwa ya zaunar da kai akan kujera ta alfarma don ka so ɗan uwanka musulmi tsakaninka da Allah kaga wannan ba ƙaramin abu ba abu ne da ya kamata mu yi wasa da shi ba ko kaɗan gashi ba wani abu ne mai wahalar gaske ba amma fa falalarsa tana da tarin yawa Allah ya ce iza shamsu kuwirat idan aka tafiyar da hasken rana wa izan nujumu kadar idan aka tsintsinke taurari daga wurin da suke wa izal jibalu suyira idan aka tafiyar da duwar wasu duka aka mai da su suka zamanto kamar audiga manyan dogon dutsen nan sai ka gan shi a sama yana yau kamar takarda ba komai ya sa ya zama ba shi da nauyi ba bala'in tashin kiyama watarar jibala ta sibo ha jamidatan wahiya ta murru marar saha haka Allah ya ce za ka ga duwatsun kawai suna tafiya yadda ka ga gajimare yana tafiya don bala'in tashin kiyama ya ce wa'izan nufusu zuwigan idan aka haɗa rayuka da na mutanen kirki da na wanda ba na kirki ba wa izal mau'udatu su'ilat idan aka tambayi rai da aka kashe ba gaira babu dalili bi ayi zambin qutilat me tayi aka kashe ta a maka tambayan da kai ma ka san baka da ansa ko wa izal suhuf nushira idan aka watsa takaddun ayyukan bayi kowa ga nashi ikira kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba gashi karanta kuma kai ka aikata wa idha samaa'u kushiqat idan aka bude sama aka yaye ta saboda mala'iku su sauko inji malaman tafsiri limzulil mala'ika dan mala'iku su sauko wa idha samaa'u kushiqat wa idha al-jahimu su'irat idan aka hura wutan jahannama za a hura ta ta huru wa izal jannatu uzlifat idan aka matso da aljanna kusa alimat nafsun ma ahadara to kowace rai za ta san me ta gabatar to wannan rana ne fa kai Allah zai saka inuwa na al'arshi ranar da ba inuwan sai shi ya sake ce izar sama'un faɗara wa izar kawakibun wa izal biharu fujira in aka bude tekun duniya duka a can yace wa izal biharu sujira za a kafar da kogunan duka ruwan ciki zai zama babu saboda bala'in kiyama tekun duniya duk za su kafe wa izal quburu bu'thirat idan aka fitar da abin da ke cikin kaburbura alimat nafsin ma qaddamat wa akhirat kowa zai san me ya gabatar mai jinkirta. kai a wannan ranar kana cikin inuwa don ka so musulmi dan uwanka don Allah sai a mutunta ka a ce bai ka cikin inuwan al'arki duk tashin hankalin nan babu ruwanka ƙur'ani ya ce yau mai firrul mar'u min afi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likullin ri'in minhum yau ma izin sha'anun yugu ranar da mutum zai gudu ya bar ɗan uwansa min akhi wa ummihi wa ali zai guje ya bar uwarsa da ubansa wa sahibatihi wa bani matarka da 'ya'yanka duk za ka gudu ka bar su saboda bala'in tashin kiyama yanzu in dai ka haifu in dai ka haifu wani bala'i ne zai sa ka gudu ka bar uwarka ka san da wahalan gaske akwai wani mustafa Allah ji kansa da shi da uwar disney road lokacin da aka yi faɗan dare shi suna an gori ku bane na san shi na san uwa duka yanzu suna lahira Allah ji kansa da mutanen anguwar ku ba suka koro su da ya ɗauki mahaifiyarsa da ya goye ta a baya yana gudu ana bunsu kuma uwar tana jin ƙaran tafiyan kafiran da suka biyo sai tana ce mustapha ka sauke ni kai ka tsira mustapha ka sauke ni saboda yanayin sai ta ji za a zo a rutsa su duka sai na mata haka na naki mun shuru na naki mun shuru ba zai yiwu ba gara mu halaka duka da ungudun baki eh, nana nana yake ce uwashi kuma sai da ya sha da ita sai da ya sha da ita kisa ne fa kuma ya tabbatar an same shi dukkansu sun tafi lahira amma zai saboda uwarsa ne bai iya jefar da ita ba yana masa haka yana ce mun shiru mun shiru saboda wannan maganin ta ɗaga mishi hankali ta zai ya wurgar da ita a matsayinta wacce ta mahaifiyarsa wannan duniya kenan saboda bai gama sifa ba ran da ya gama sifa ba zancen ya goye ta bane ko ganin ta ba zai so ba a nan tashin ba. amma kai a wannan ranar in ka so musulmi dan uwanka dan Allah duk masiban nan banda kai a ci kana cikin inuwa an sa ma kujera kana zaune shin kaunan musulmi dan uwanka dan Allah abu ne da ya kamata ka yi ko abu ne da ya kamata ka jefa don son zuciyanka domin ka tambayi kanka me yasa ba ka san shi kai ma baka da ansa in kuma ka samu ansa wallahi ansan ka wrong ne ba daidai bane idan yanzu na ce ba na salka kuma kai musulmi ne ka yadda da la'ila lau kana salla ka yadda da azumi ka yadda shan giya haram ne zina haram cata haram ka yadda duka ni ma na yadda in dai baka ta saboda Allah duk abin da ya yasa baka sannawa in an tambaye ka ka faɗa an salka amma ga falalan da zaka samu idan ka ji in ka kaunaci mutum ɗan uwanka fi sabilillah wannan rana fa da ake gaya mana cewa za a saka mu a cikin inuwan al'arshi ranar da babu inuwa sai ita rana ce wanda zaɓaɓɓun ubangiji wanda Allah da kai ya ce waɗannan zaɓaɓɓuna ne don bala'in wannan rana ba za su iya zuwa gaban Allah ba duk da sun san cewa Allah ya ce su su ne annabawa da manzanni za su iya zuwa gaban ubangiji ran kiyama kai tsaye hadisu shafa'a ya riga ya tabbatar mun da wannan cewa ba za su iya zuwa ba annabi nuhu yana daga cikin ulul azmi minar rusul Allah kuma ya zaɓe shi yace salamun ala nuhin fil alamin amma ran kiyama an ce je gaban Allah zai ce yau ina ba zai yiwu ba yau tashin hankalin ya wuce duk inda kuke tunani wallahi ba zan iya zuwa ba annabi ibrahim khalilur rahman wanda ubangiji yake cewa salamun ala ibrahim inna kadhalika najzil muhsinin Allah ya tabbatar da shi cewa yana daga cikin almuhsinuna kuma yana daga cikin ulul azmi na rusul shi ma amma wallahi ran kiyama saboda tashin hankalin kiyama annabi ibrahim ba zai iya zuwa gaban Allah kai tsaye ba salamun ala musa wa harun shi ma annabi musa ulul azmi amma shi ma ba zai iya zuwa ba ko salamun ala ali yasi au ali ilyasi annabi ilyas duk da Allah ya ce aminci ya tabbata a gare shi amma shi ma ba zai iya zuwa ba wa innahu indana la zulfa wa husna ma'a annabi sulaiman kenan inna wajadnahu sabira ni'mal ab innahu awwab annabi dauda kenan ka duba yanda Allah yake tsabtace su yake ba su wani irin garanti amma ran tashin kiyama saboda bala'in tashin kiyama ba za su iya zuwa gaban ubangiji kai tsaye ba innahum indana wa innahum indana laminal mustafainal akhyar annabi ibrahim da annabi Yakuba, da annabi ishaq kenan minal mustafainal akhyar zababbu ne na riga na zabe su amma bala'in tashin kiyama ba za su iya zuwa kai tsaye gaban ubangiji ba saboda bala'in kiyama amma kai a wannan ranar kai kana cikin inuwan al'arshi don ka kaunaci ɗan uwanka musulmi don Allah babban abin da za ka duba ko mutum ne ya ce maka wane yau duk abin da zai faru zai faru dole ka shiga tashin hankali ko mutum ɗan uwanka a ta yanzu akwai wani abu tsakanina ni da kai sai yanzu same ka na ce yau duk abin da zai faru zai faru ai hankalinka zai tashi ko da ka fi ƙarfi na kasan za a samu damuwa tsoron kiyama Allah ce fa yau ma'izin waka asil waƙi'a a wannan rana duk abin da zai faru zai faru in ji Allah wanda ba iyawa da shi za ka yi ba kuma ya ce abin da zai faru zai faru yau ai mutum ya gama yawa to a wannan ranar da aka ce duk abin da zai faru zai faru kai kana cikin inuwan al'arshi don ka ƙaunaci musulmi don Allah don haka wannan al'amari al'amari ne wanda yake babba ranar iyaman nan da za a saka ka a cikin inuwan al'arshi ita ce ranar da duk wani wanda ya yi zalunci bakinsa zai rufe wanda aka zalunta shi kuma bakinsa zai ne zai buɗe zai nace ya ce sai an yi hukunci an nemo mishi mai hakkinsa fakan min zalimin yi kusa zalilan wa mazlumin yi shaddidu bil wanda aka zalince shi zai ta husuma ya ce sai an nemo haƙƙi to wannan ita ce ranar ƙiyama. kuma tana nan zuwa wannan shi kuma tsaye daga cikin ƙa'idojin imani kenan وأن tun آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور كان ننزوع ذات زو أما قاون أبو النبي صلى الله عليه وسلم يا بامو in muka riƙe shi to duk wannan bala'in da za a yi a wannan ranar fa kai ɗan kallo ne a gani duk rikicin da aka ce kai ɗan kallo ne ba ai da daɗi ai wata rana muna makaranta sai aka zo daga nuc shikenan da aka zo daga nuc an zo wani bincike a department ɗinmu shikenan da aka zo aka tara duka malaman department ɗin shikenan da suka zo duk professors sun zo shikenan sai aka lissafa iyakacin waɗanda su ne za a yi wa tambayoyi shi ke na doktawa ne doktawa ne doktawa ne doktawa ne doktawa ne duk mu ba mu ji sunanmu ba shi ke na akwai dokta yusuf shi ɗan nasarawa ne ɗan lafiya shi ke na da aka zo da aka zubo sunayen wanda za a je a musu tambayoyi ni ba suna shi ba sunan shi mu da ba sunanmu shi ke sai na ga ya fara haka faɗan da ba ruwanka ai daɗin kallo ne da shi wai shi yana jin daɗi tun da ba ruwan shi kaga a duniya kenan za a yi tambayoyi ƙarshen da a tambayoyin nan mutum ya je faɗi sai aka ce ban da kai sai fito yana haka ah, to faɗan da ba ruwanka ai daɗin kallo ne to a duniya kenan to ina ga a lahira a ce yanzu aka je lahira duk rikicin da za a yi nan kai ba ruwanka kana inuwa alarki kawai kana shan inuwa ai abu ya yi kyau ai ka ji daɗinka to shi ne idan muka koma cikin littafi sai mala ya ci gaba da kawo hadisai yana cewa wa qala sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallama ya ce qala Allah azza wa jalla wannan ma hadisul qudsi ne Allah ne girma da buwaya ya ce almutahabbuna fi jalali waɗanda suka yi soyayya saboda girma na lahum manabirun min nurin gobe kiyama za a sanya musu mumbari na haske yabdithumun nabiyuna washuhada'u da shahidai da annabawa za su dinga kallon su suna sha'awansu kaji ba idan kai soyayya da musulmi dan uwanka don girman Allah to Allah zai sa maka mumbari ranar tashin kiyama da shahidai da annabawa suna kallon ka suna sha'awa kaji ba yace qala turmuzi hasanun sahihun wa sahahahu al-albani hadisi ne ingantacce wa qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace war rajulu a akahu fi nahiyati al-misri mutumin da ya je ziyarci ɗan uwansa a ƙarshen gari kana angon robo ka tafi gangare don ka je ka dubo ɗan uwanka la yazuruhu illa lillahi baka ziyarce shi don wani abu sai don Allah fil jannati kana aljanna rawahu tabarani wa hasanahu albani ka gani ka je ka dubo shi kawai don Allah yace kana aljanna inji Allah madaukin sarki inji annabi kai afwan wa qala sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam yace idza adar rajulu akahu idan mutun yaje dubo dan uwan shi auzarahu ko ya ziyarce shi adahu ka dubo shi saboda bashi da lafiya au zarahu ko ka ziyarce shi lafiya kalau dan kai zumunci da shi qala Allahu lahu Allah zai ce mishi ibtaka ji dadi wada ba mamshaka tafiyar ka tayi kyau wa tabawwa'ta manzilan fil janna ka samu gida a cikin gidan aljanna wa qala sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi wasallam yace qala Allahu tabaaraka wa ta'ala Allah ne girma da daukaka yace wajabat mahabbati soyayya ta ta wajaba lil mutahabbina ga wanda suka yi soyayya saboda ni walil mutajalisinatiya ko wanda suka zo suka zauna don Allah walil mutazawirinatiya ko wanda suka ziyarci juna saboda ni walil mutabazilinatiya ko wanda suka bayar saboda ni waɗannan duka soyayya ta ta wajaba a gare su kagan Allah ya soka shikenan rawahu malikun malik ya ruwaito wannan hadisin bi isnadin sahihin da dogaro mai kyau wa sahahu al-albani albani ya inganta hadisi wannan duk mun karanta hadisai hadisai sun tabbatar da cewa duk wanda ya zamanto yana yin soyayya da ɗan uwanshi musulmi don Allah ɗan aljanna ne hadisai sun tabbatar da wannan to me alkur'ani yake Al'ur'ani ma yi magana Allah ya ce akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'dhin aduhun illal al ya ibadi la khawfun alaykum al-yawma wa la antum tahzanun alladhina amanu bi ayatina wa kanu musulmi udukulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun yutafu alayhim bi sihabin min zahabin wa akwab وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ an tun fiya خالدون wa tilkal jannatu allati urisuha bima kuntum ta'malun ya me ko bima kuntum ta'malun lakum fiha fakihatun kathiratun minha ta'kulun shikenan kaji ba abinda Allah yake wannan ayar tamkar hadisan duk da muka faɗa a baya suna fassara wannan ayar hadisan duk da muka karanto su ingantattun hadisai akwai wasu hadisai za mu karanta su bayan ayan nan duk hadisin da muka ɗauko ba da ifi ko ɗaya wancan satin mun karanta wani hadisi da ko muka ce mu sashi a babin targib to yau ba maganar targib ba ne shi yasa ko hadisi da guda ɗaya na ga hadisai da ibai da yawa da suka faɗi talala na soyayya don Allah sai na ce a yau duk da ifan bari mu ajiye su mu ɗauko ingantattu wanda duk malamai sun yi a ingantattun hadisai saboda me saboda muhimmancin wannan saboda me muna da rauni a cikin wannan saboda me muna da son zuciya a cikin wannan shi yasa kar a kawo wani hadisi da ibi ma wani zai ce da ibin hadisi ne a duk hadisai duk hadisin da za mu karanta yau duk ingantattun hadisai ban kawo wani hadisi balli ɗaya a cikin wannan magana wanda malaman hadisi wanda kowa ya dada su suka yi ittifaki cewa hadisin ingantacce ba saboda mahimmancin abu mu kaunaci juna don Allah za mu samu falala gobe kiyama a wurin Allah na ya samu a cikin inuwan al'arshi sannan kuma ya samu a cikin gidan aljanna Allah maɗaukakin sarki cikin suratu zukhruf kenan yace al masoya abokanai yau ma'izin a wannan rana na yasa ne ka ka bacci gaje <laughs> al'akillahu abokai masoya yau ma'izin a wannan rana ta ranar tashin kiyama ba'aduhum li a aduwun sashinsu za su zamanto abokan gaban sashi illal mutaƙi sai dai masu tsoron Allah in kaga abokan da ba su shiga gaba tsakanin su ya tsoron kiyama ba to sai dai masu tsoron Allah masu tsoron Allah almuttaqin su ne ba za su zama abokan gaba baran tashin kiyama a matsayinsu na abokai to Allah zai zo mana qualify suwaye abokanan sai ce ya ibadi ya ku bayina la khawfun alaykum al-yawma wala antum yau ranan tashin kiyama ba za ku ji tsoro ba kuma ba za ku yi bakin ciki ba dan haka duk wanda ya so dan uwan shi musulmi fi sabilillahi don Allah to ran tashin kiyama ba tsoro a gare shi babu bakin ciki wani tsoro zaka ji kana karkashin inuwan al'arshi ba tsoro wani bakin ciki zaka yi kana karkashin inuwan al'arshi babu sai ce allazina amanu bi ayatina abokan da ba za su zama abokan gaban juna ran tashin kiyama ba su ne allazi na amanu bi ayatina waɗanda suka yi imani da ayoyin wa kanun musulmi kuma suka zama to musulmi kaji ko suka zama to musulmi kai musulmi ne ni musulmi muka so juna don Allah to Allah madaukin sarki ya ce ga abin da za a gaya mana ran kiyama za a ce ba tsoro gare mu babu baƙin ciki sai kuma a ce mana udkhulul jannata ku shiga aljanna antum ku wa azwajukum da matayanku tuhbaru kajigo yutafu alaihim sihafin min zahabin za dinga kewayawa ta kanku sihafin min zahabin kwanuka na zinare wa da kofuna na zinare da shi za ku dinga ci kuna sha wa fiha ma tasahihil anfusu kuma a cikin aljannan akwai duk abin da ranku yake so wata lazzul a ayun da duk abin da zai sa ku ji daɗin ido ku ji sanyin ido akwai a ciki wa an tunfiya khalidun kuma kun shiga aljannan za ku dawwama ne a ciki wa tilkal jannatu allati uristumuha wannan ita ce aljannan da aka gadar muku da ita bima kuntum ta'malun saboda abin da kuka gabatar a gidan duniya lakum fakiya tun kasiratun hata kulu kuma kuna da kayan marmari mai yawa wanda za ku ta ci a cikin gidan aljanna saboda me kun yi soyayya kun zama musulmi kun zama masu imani da ayoyin Allah kuma kun kaunaci juna saboda Allah madaukakin sarki dan haka zancen kaunan juna saboda Allah babban al'amari ne a wurin musulmi karkaji musulmi babu gairu babu dalili saboda me. kana musulmi ina musulmi me ya haɗa mu me zai raba mu idan akwai wani abu da kake ga ya raba mu to ka tuno abin da ya haɗa mu da abin da ya raba mu da abin da ya haɗa mu wanne fi girma sai ka ga wanda ya haɗa mu shi ya fi me shi ya fi girma la ilaha illallah muhammadu rasulullah sai sallah sai zakka sai azumi sai hajji ka yadda na yadda kana yi ina yi to sai ka tuno kuma me ya raba mu shin abin da ya raba mun ya kai waɗannan ɗin to in bai kai ba to bai kamata ku yi raba mu mu ƙaunaci juna mu so juna abdullahi ɗan mas'ud ya ruwaito hadisi yace ja'a rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala ya yace ya rasulullahi manzon Allah kai tara fi rajulin me kake gani cikin mutum a habba kauman da yake son mutane wa lam yalhab amma bai taba haduwa da su ba wasu mutane ne kana son su kana kaunan su amma baka taba haduwa da su ba fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce wa Abdullahi dan Mas'ud almar'u ma aman ahabba kai mutum yana tare da wanda yake so Abu zarrin al gifari ya ce ya rasulallah ya ce ya manzan Allah arrajulu yuhibbul qawm mutum ne yake son wasu mutane wala yastati an ya amala bi amalihim amma ba zai iya aiki irin nasu ba kala sai annabi yace anta ya abazar ya kai abuzar ma'aman hababta. kana tare da waɗanda kake so ko da ayyukansu sun fi naka ko amma kana son su irin ayyukansu na biyayya ga Allah kai ba za ka iya ba amma kana ƙaunansu annabi ya ce Allah zai haɗa ka da su gobe kiyama ƙala sai abu zarri ya ce inni uhibbullaha wa rasulahu to ni na zan Allah da manzon Allah a to annabi ya ce in kana so kana tare ko aikin ka bai kai me ba kaga Abu Zar yana tare da manzon Allah ke tunda aikin shi ba zai kai na manzon Allah amma yana son manzon Allah to kaga Allah zai hada su ke ko da ya faɗa haka yace to ni ina san Allah da manzan Allah ƙala sai annabi yace na innaka a man ahbabta to kai kana tare da wanda ka ce so da ha rasulullah sai manzon Allah ya sake maimaita mishi karka ji komi dan haka wajibi ne za zamu faɗakar da kanmu mu ja hankalin kanmu kai iya ƙoƙari, ka ƙaunaci bayan Allah na gari domin ne domin fatan Allah maɗaukin sarki ya haɗa ka da su gobe kiyama A wani muna karatu tare da shi Sai yana cewa kai shi yana son sahabban manzan Allah sai ce amma fa Abdullahi ibn Abbas kai shi ya shiga mishi ne ya shiga mishi zuciya sai na ce ai ba komai ai dama Allah ya gaya mana ba za ka iya haɗa soyayyen mutum biyu a zuciyarka kuma ka ce ka ne ka daidaita ba tunda kana son bai duka ai magana ta kare dan ka ji ka fi son abdullahi dan abbas ya fi kwanciya maka a zuciya wannan baka yi laifi ba ai soyayya halitta ce ta Ubangi. idan ya zama ya fi kwantar maka da ibn abbas a cikin zuciya ba kuma ka ce wai baka son sauran ba wannan bai zama komai ba yace to a lokacin da muka yi magana nan bai yi aure ba ya ce to in Allah ya sa na yi aure na haihu in dai ɗa namiji ne to abdullahi ibn abbas eh haka zai same shi complete kuma ikon Allah ya haihu kuma ya cika alƙawarin sa. ya same shi haka wata tsohuwa muna karatu haka da ita irin tsofaffin nan muna karatu shikenan aka yi tarihin sahabbai kaza kaza kaza sai aka ce to kowa ya zo ya ɗauki guda ɗaya shi ma ya ɗance wani abu a kai sai ta zai ce malam na ce kai wato matan abubakar dai abubakar ba ne sai na umar ɗin nan fa sai na ce ah baba dai kin fi son sai na umar ah ba wai na ce ah kanki da ba wani damuwa ba ne in kin ji umar ya fi kwanta miki a zuciya ba komai ba ne ai abubakar ɗin baki ce ba ki a san shi ba ko to kaso so bayin Allah irin wannan kauna in dai ka shi fi sabilillahi gobe kiyama akwai hadisin da ya tabbata ya ce ba za ka taɓa son mutum a rayuwarka ta duniya ba face ran tashin kiyama sai Allah ya kamo hannunsa da naka ya haɗa sai ce wannan shine wanan nan da za kake son shi a duniya haji ba a yanzu wannan da yace tsohuwan nan da tace tana son sayyidina Umar Allah ya kamo hannunsa da nata ya hada ba ma make mishi ai za ta ke mako sai a ah, to shi tun a filin kiyama ba ka sai to shi kenan duk da za ka shiga muna tare tun da ka san dai ba za a shiga wani wurin damuwa ba ko ba ka ka gani to ta hadisi na Aisha take cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salatun uhlifa alaihinna abu uku zan rantse a kansu to ka ji wannan fa da kyau samari ku ji da kyau annabi ya ce abu uku zai yi rantsuwa a kansu ingantaccen hadisi ya ce la ya ji alullahu mallahu samun fil islami kamar la sahama lahu Allah ba zai taɓa sanya mutumin da yake da rabo a musulunci kamar wanda ba shi da rabo a musulunci ba annabi ya ce zan rantse akan haka kana musulmi Allah ya baka musulunci a ce wanda ba musulmi ba kuma wai ku zama ɗaya annabi ya ce zan rantse ba za a taɓa haka ba zai taɓa yi ba sai ce wa ashumil islam Salatu, kaso na musulunci uku ne kaso na musulunci abu uku ne as-salatu wa sawm wa zakat sallah azmi zakka sai ce. wala yatawalla Allahu abdan fi dunya fayuwallihi ghayrahu yawm al-qiyam Allah ba zai taba jibintar lamarin mutum a duniya ran kiyama kuma ya bashi da wani ba in dai a duniya Allah ya jibinci lamarinka to in an je lahira ma shi zai jibinci lamarinka na biyu kenan annabi yace zai iya rantsuwa akan wannan Allah in da ya jibinci lamarinka a duniya don an je lahira ma shine majibincin lamarinka na uku rantsuwan da annabi zai yi yace wala yuhibbu rajulun ƙauman, mutum ba zai taɓa son wasu a duniya illa ja'alahu Allahu ma'ahu, ba ce ran ƙiyama sai Allah ya haɗa shi da su in je za ka so wasu a duniyan nan to ran ƙiyama kuna tare annabi yace zan rantsi a daidai nan ne akwai abun tsoro wai chelsea for life inna lillahi wa inna ilaihi kai shin ma masu faɗa wannan wai sun san mani suke faɗa kuwa chelsea for life wai shi yana kamar ya burge shin ka ma san me ka faɗa tukuna ni dai ba turanci nake ji ba amma wadda damuwa ba wannan kalmar har abada ba kenan chelsea har abada haka suke faɗa mutum ya gama yawo ba wallahi tallahi ka gama yawo in ka yadda ka mutu da wannan wallahi ka gama yawo dan ba zai taɓa faɗan abin da kuma ba haka wallahi a'udhu billahi me zuhudi yace wa in safaita aw khalalta khillan fa fi rahmani faj'al man tuwaqi wallahi in ka yi abuta yi abuta na don Allah ka ce kana san su me yasa Allah da annabi yasa kake san su a'a wani abu ne daban wanda ba Allah ba annabi a ciki yasa kake san su kuma annabi ya ce wallahi zai iya rantsuwa duk wanda kake so a duniya sai Allah ya haɗa ka da shi ran kiyama annabi ya ce wallahi zai rantse kai kuma ka zo kana san mutumin da aikin banza wanda soyayyar a duniya ma ba za ta tsina na maka kawai ya ma san kana san shi ne bari ku ji malaman luga suna cewa wa mina shaqawati an tuhibba wa man tuhibbu yuhibbu ghayraka wannan iyane da iskanci da lalacewa kana son mutum shi kuma yana son wani daban ba kai ba kai da kake son Messi shi yana son ka kai ya zama ma kana son shi to ka zama matsiyaci kai matsiyaci ne kana son mutumin da shi kuma ba me ba ba kai yake so ka zama matsiyaci to akan wani dalili zan zama matsiyaci ba gaira babu dalili wallahi tallahi samarin mu kuma da hankalin Allah ka san me kake a rayuwa baka ma san abin da ya kawo ka duniya ba kenan ha kawai yana tayar sana'an sai samu kudin sa kai kuma kana nan kana tsiya cewa da sa. ka tsiya sai da tsiyan wani saboda ni eh ko ubanka ne in dai zaka tsiya sai da sa rabbe ka kyale shi da sa. shi yasa Allah yake wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tudihuma ko ubanka ne da ya haife ka ayi hakuri ba zagi nake ba eh ba wai na ashar bane mahaifinka da ya haife ka in dai wai tiyar shi za ta shafe ka tiya ce Allah ya rabu da shi da tsiyansa ban sana mutumin da ba dangin iya ba na baba ka zo kai kana san shi wai har ka je kana fada a kan shi eh wai ka je kana faɗa kai shi waye ya sa ka wallahi mu shiga yi an abu mai mahimmanci mun shiga wani shago haka ni da wani abokina yana gombe sai muka ga postal real madrid sai haka sai mai da kansa ɗan ƙauye sai ce kai waɗannan kuma suwaye haka sai wani yaro real material kenan real material ake ta maka a shi kenan sai abokin nawa sai ce wannan waye shi ce wane kenan wannan waye wane kenan wannan waye wane kenan kuma yana tambayar shi position din da suke buga in ya ce wane kenan sai ce wani position yake buga nan ba kaza ke buga wannan sai da yin lissafa su duka Sai ya gama lissafa sai ce ran yakin badar wani sahabi ne ya tsaya ta gefen hannun daman manzan Allah eh, eh, ya ba ya malai ya malai ya ba ya ba haba so stupid ko ba ka bane so stupid baka san sahabin da ya tsaya a daman annabi ran da aka kafa tutan musulunci a duniya take kada kuma ba za ta daina ba har kiyama baka san waye a hannun daman annabi ba amma ka san wane ka san wane nan ba kaza ka san wane ayyo a very stupid ko ka jago baka yadda ba sai dai mu taya ka da addu'a da mu da kai Allah shirye mu amma ka kaucewa hanya kwatta kwatta ka bar hanya baka san sabon annabi ba amma ka san wasu katti wanda saninsu ba zai amfane ka da komai ba rashin saninsu ba zai cuce ka da komai don haka samarinmu wallahi tallahi an ɗebe ku da yawa an yi lodinku da yawa za a je a zubar da ku a tsakiyar teku don haka wallahi in mutum zai shiga taitayinsa ya shiga taitayinsa ya san me ya kamata ya a rayuwarsa abu umamat al-bahili yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba lillahi duk wanda ya soyayya dan Allah ko wa abghada lillahi yaki dan Allah wa hada lillahi ya bayar dan Allah wa mana lillahi ya hana dan Allah faqad istakmala al-iman wannan ya cika imani in ka so dan Allah ka cika imani to waɗancan da kake son su dan me kake son su dan Allah suna ma son Allah kai sun ma san Allah eh wasu ma san Allah kai kuma wasu kake so kuma kai musulmi ne ka ba ka san me kake yi ba a rayuwar kake ana zunu malik yake salatun man kunna fihi wajala halawatal iman wa ta'amu abu uku duk wanda ya same su to ya samu dandanan imani da kuma zaƙinsa an ya kuna Allah wa rasulahu a habba ilaihi min masu wahuma Allah da manzansa su zama tuka fuso fiye da komai na shiga wani shago na magani sai na ce aban kaka wani magani ciwon haƙori ne wai sunan shi kaka samari suna zaune na ce aban kaka sai wani yaro ayyo Ah. ni a lokacin ma san komai ba sai na ce me faru sai ɗayan ya ce ka faɗi sunan masoyinsa na ce ah waye masoyinsa kaka ba maganin ciwon haƙori ba sai a a ah, suna wani strikan brazil ne na ce inna lullahi wa inna ah yanzu wannan bai tafi ba haba inda za ka san ya tafi munan kaga ai masoya annabi ne amma ni ban ga wanda da aka ce annabi ya ce la'ila kuma ya dace ko ba ka ba sau da ba mu da wani masoyin da ya wuce annabi shi ne ya kamata an faɗe shi mu ji wani sanyi a ne a cikin zuciyarmu amma ba mu yi ba ga wani can kuma yana yi saboda an faɗi suna wani ƙasar kafin. wannan ya yi nita yi wai ya rungume ƙirjiyon shi yana jin daɗi an faɗi suna ƙarfi ba saboda Allah mutumin da ba Allah bai san Allah ba ko kiristanci ba ya yi in kana so ka ga tantagaryen inda kafirci je ka Argentina da Brazil ni na da aboki duk ya jejje ya gaggaya min yanayin yanda wuraren su to amma yaran mu wai wai wannan suke su fi sabilillah kana musulmi duk bai wannan da Allah ya maka ya baka musulunci ba roƙa kai ba ba wai kun yi bagenin da ubangiji bane ya sa ka a musulmi haka arha amma kuma wai kai ne zaka zo kana kana wa Allah da irin wannan sharri ka je makiyansa wai su ne kuma masoyanka Dan haka a ƙarshe hadisin ƙarshe da malam ya kawo a cikin littafin ya ce wa ƙala sallallahu sallam? wasallam manzo Allah sallallahu wasallam ya ce la yaba a ƙuwa man? Allah zai tashi wasu mutane yawmal ƙiyama turan tashin ƙiyama fi wujuhihim nur a fuskokinsu za zaka ga haske alama na birin lu'ulu suna kan mumbari na lu'ulu ya yabituhumun nasu mutane suna sha'awarsu laisu bi a. wala shuhada su mutanen ba annabawa ba ba shahidai ba amma suna kan mumbari na lu'ulu'u ga haske a fuskansu mutane suna sha'awarsu kala ya ce fajassa a arabiyun ala rukubatai annabi na faɗan haka sai wani balarabin kawai sai durkusa kan gwiwowinsa faƙala sai ya ce ya rasulallah ya annabi manzan Allah kallihim lana na arifuhum annabi bayyana mana su waye waɗannan mutanen saboda mu san su kala sai annabi ya ce humul na fillahi su ne masu son juna don Allah haka mu yi soyayya don Allah ka so ni don Allah in so ka don Allah ga abin Allah zai mana gobe kiyama min ila shatta daga ƙabilu iri daban-daban ba haka ne wa biladin shatta garuruka daban-daban ba garin ku ɗaya ba ba ƙabilar ku ɗaya ba amma musulunci ya haɗa ku kuma kuna tsaunan juna tsoron kiyama ga abin da Allah zai muku ya ji ta mi'una sai suna haɗuwa ala zikirin lahi ya hu, suna haɗuwa bisa ambatan Allah suna ta ambatan Allah wanda muna fatan muna sa rai mu ma nan da muka haɗu muna cikin waɗannan domin me nan ai ba ƙabila ɗaya ba ne kowa da su. akwai hausa akwai bari-bari akwai fulani akwai wanda ma ba mu sani ba kuma ba anguwanninmu ɗaya ba ba mu san anguwan juna ba amma duk mun zo mun haɗa nan muna ce Allah ya ce annabi ya ce to muna sa rai mu ma za mu shiga cikin ƙarƙashin wannan hadisin gobe kiyama Allah maɗaukin sarki ya tashe mu da haske a fuskokinmu ya ɗora mu akan mumbari na lu'ulu'u mutane su dinga sha'awanmu shi ya sa annabi muhammadu sallallahu wasallam ya gaya mana a wani hadisi lokacin da wani ya tambaye shi ya ce kul amantu sun mastaƙin ko amantu billahi sun mastaƙin istiqama shi ka daidaita duk inda ake abun kirki ya zama kana ina kana wajen in an zo lodi tafiya za a loda hadda kai Allah ya sa a loda hadda mu zuwa gidan aljanna da fata mun da muka faɗa daidai Allah ya mu alada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana na na to wata tambaya ne wani yace me hukuncin masu kawo ƙabilanci a wajen eh, soyayya ko ba a ba sai ga bahaushe ko ba ya san bayarabe ko bayarabe ba ya san bahaushe ko haka ne mun fahimta ko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ce akwai wasu al'amari na jahiliya wanda mutane ba za su daina ba ne ne so saboda kabilanci ko ki saboda kabilanci wannan al'amari ne na jahiliya amma mutane suna kai da haka duk mutumin da ya ce wai baya son wani saboda ƙabilarsa to wannan al'amarin jahiliya kuma ya aikata haram a musulunci ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum naka Allah ya halicce mu kabila kabila ne don mu san juna ba don mu yi alfahari ko kuma mu yi iyayya saboda kabilanci ba wannan ba musulunci ba abinda aka sani shine musulunci amma cewa wane bahaushe ne wane berabe wane kaza Allah ya haka ne don mu san juna kuma mu san girman Allah a zo ana yarbanci gashi mutane ne suke amma baka san me suke faɗa a zo ana hausa mutane ne masu yi amma kuma kai ka san me ake faɗa ba don kai ba haushe ba Allah ya muku haka ne don ku san lalle Allah yana da girma amma ba wai don ku dinga alfahari ba wata ƙabila da tafi wata duk abu ɗaya ne la fadla li arabiyyin ala ajali in ja ƙabila ta fi ƙabila to da za a ce balarabe ya fi kowa ko ba ka ba to amma balarabin ma bai zuwan da ba balarabe wanda ba balarabe ba bai fi balarabe ba kullukum min adam wa adamu min turab dukan daga annabi adam ne annabi adam kuma daga kasa Allah yake haka man ayyuka na musulmi dalibi da kake zuwa makaranta zancen kin wani ko kabilanci wannan ba ta taso ba shi yasa annabi ma koda a abin da ya shafi aure ne yace za a taku man tardawna khulquhu wa dinuhu fazawwiju maganan kabila ne waye ba ruwan annabi da irin wannan shi haka wannan ba musulunci ba ne ba ruwan addini da kabilanci wanda ya je kabilanci ya yi wa kansa amma ba musulunci ba ne da fatan Allah ya samu dace ma'ana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin